yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ke daidai da sha takwas da watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya sanin shi ne kasar na talatin da uku daga cikin jeren biyar cikin littafin الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوكين سيكي جعفر فاميكي وفي الفتوى الحموية الكبرى إن بأمن تابع دعما ابن تيمية يافع إسيوة tambaya ce aka rubuta miki dangane da yayi sharhi da fassara da kuma ya ainihin wato fitar da mafita dangane da ayoyin da ke magana dangane da siffofin Allah maɗaukacin sarki da kuma sunayensu. da hadisan da ke magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi mutum ke fassara waɗannan ayoyi da hadisai sannan menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa a bisa irin wannan tafarkin suka faɗi game da waɗannan ayoyi babu shakka ibn taymiya ya kawo ayoyi masu ɗimbin yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin kwararo mana maganganun manya-manyan malaman musulunci ne sai lokaci ainihin wato ya ƙure mana kar mu manta har yau yana ta kawo mana maganganun wani malami mai suna alfafi wanda wannan malami yake ta tabbatar da siffofin allah maɗaukacin sarki da kuma ainihin wato sunaye a bisa yadda suka zo a cikin alkur'ani da sunna ɗin har inda ibnu taymiya ya kawo inda malamin ya magana cewa ila an kala isbati har sai da ta kai inda allah ya tabbatar da nafsi da بكنسي daga ainihin bayanan da suke dunkulalli ne Allah ya tsaye ya tafsiri ya bayani dalla dalla fa qala li musa alayhi salam Allah ya ce annabi musa alayhi salam wasana'atuka li nafsi kuma na zaɓe ka ga kaina wannan ita ce aya ta ɗaya a arba'in da ɗaya cikin suratu taha wa qala kuma Allah maɗaukacin sarki yake wa yuhazzirukumullahu nafsahu Allah yana kwaɓar ku yana tsoratar da ku game da kanki wannan ita ce aya ta talatin cikin suratu ali imran wa li zalika domin tabbatar da wannan magana ta cewa Allah yana da nafsi kuma ya tabbatar da wannan nafsu ɗin wato rai wasu kirarihi da kuma tabbatar da wannan magana wato don tabbatar da ingancin magana da kuma tabbatar da cewa a haka ɗin yadda ka ji nafsu nafsu ɗin ce na jahu almasihu alaihi salam almasihu alaihi salam ya gana da Allah maɗaukacin sarki ta a cikin gana da yake ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san ko kana sane da abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san abin da ke cikin ranka ba ga anan da nafsu ta annabi Isa da nafsu ta Allah madaukakin sarki dukkan su nafsu ne sai dai ba iri ɗaya bane domin wannan nafsu ce ta mahalicci Allah wannan kuma nafsu ce ta abokin halitta to tare da cewa sunan ya yi ɗaya amma ma'anar ba ta yi ɗaya ba to abin da ake so kenan tare da haka kaga annabi isa bai ce ba zai kira nafsin allah da nafsi ba saboda ya kira tashi nafsin da nafsi ko kun fahimta ya haka al'amari yake kana da hannu allah maɗaukacin sarki yana da hannu suka ce ya allah ga hannayena na miƙo maka allah ka zubo mini daga hannayenka masu yawan albarka cewar haka baya nuna ta kamanta Allah maɗaukacin sarki da ainihin siffa ta halittu domin ku dubi waɗannan ayoyin sun tabbatar mana da haka don bayan cin ya ce wasta na afika li nafsi Allah ya tabbatar da kansu yana da nafsi ko ya sake cewa wa yuhazzirukumullahu nafsahu Allah ya tabbatar da yana da nafsi sai kuma don haka ɗin ta tabbata da ingancin wannan fassarar sai Allah maɗaukacin sarki a bisa harshen annabi Musa a annabi Isa annabi Isa yake ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba don haka baka da dalilin da ka ce ba za ka kira Allah da duk abin da ya kirayi su da shi ko abin da annabawan su suka kiraye su da su a cikin Qur'ani ko kuma ingantattun hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akkada alaihi salamu sihhata isbatu zalika fi sunnatihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ingancin tabbatar da nafsu ga Allah a cikin sunnar shi ina fata an gane فقال من ذا الله يكي يقول الله عز وجل الله نبواد أوكاكا man من ذكرني fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ranki zan ambace shi a cikin raina don haka ka karanta haka kai tsaye kuma ta ka tashi ka fassara haka kai tsaye kana mai kudurci amma nafsin Allah daban da nafsin ka ya fi maka sauki don ka ga gashi annabin Allah Isa ya amfani da nafsi ka nafsi ta farko ga taki nafsi ta biyu ga Allah sauki a nan cikin hadisi Allah da kansu ne yake faɗe a bisa harshen manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ranki zan ambace shi a cikin raina shi kenan ka karanta haka ka fassara haka in ce ya yaran Allah yake ko ka ce baka sani ba tun da baka sani ba ya dace ka faɗi abin da baka sani ba ka danganta ga Allah sai ka ce a'a bai dace ba amma kuma ita wannan siffar da na faɗa na danganta wa Allah ai na faɗa ne bayan ya faɗa ya danganta wa kanshi don haka ne laifi nan ba ni ne na ƙirƙiri kalmar na faɗa ba shi ya faɗa annabawan su tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da annabi Isa ga shi nan sun faɗa sun danganta ga yake shi da kanshi ya danganta wa kanshi wasta na atuka li nafsi sannan wa yuhazzirukum Allah nafsahu duk waɗannan ka da yadda ka karkatar da jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya shi a cikin ainihin kitabu tauhid a lamba ta dubu bakwai da ɗari hudu da biyar a mujallabi na sha uku na fatihul bari za ka duba shafi na ɗari uku da tamanin da hudu babu ƙaunin lahi ta'ala wa yuhazzirukum Allahu nafsahu وقوله عز جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك yasa in ka dubi littafin imam bukhari littafi ne takaitacce bin nisba li hadisan da suka inganta a duniya to littafi ne takaitacce amma littafi ne da in aka karantar da kaifi aka sauke na shi in Allah ya so sai ka waye gari babu mas'alar da za a ana tattaunawa wadda zai zama ajilin lanta kana da jahilcinta. a tauhidi ne a tafsiri ne a tarihi ne a menene duk wannan littafi ya karo waɗannan mas'aloli ina fata an gane yasa ibn hajar ba wai sharhin bukhari kaɗai a fatihul bari ba ya yi sharhin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne na haka malamai suke kiran littafin babu sunna don in ya zo kan mas'ala ɗaya da ta shafi tahiya da imam bukhari ya ruwaito ko ya gayyato dukkan lafizan tahiyar da ke da alaƙa da wannan ya haɗa shi ya fassara shi kaga ce ba littafin kaɗai ke sharhi ba wannan hadisi haka imam muslim ya ruwaito shi a mujalladi na hudu shafi na dubu biyu da sittin da daya a lamba hadisi ta dubu biyu da dari shida da saba'in da biyar kitabu zikri wa du'a a matattarar da ke bayani game da zikiri da addu'a wa tauba wa istighfar da tuba da kuma istighfari ka duba yadda ya haɗo kalmomin nan kuma kowace tana ɗaukar ma'anarta daban zikiri da addu'a tuba da istighfari wal hadisu kama fil bukhari yace ga hadisin kamar da zo a cikin bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله ta'ala. ana inda zanni abdi bi abu hurera yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na ke zato na yadda bawa ke zato na to ina nan kun ga wannan kalmar ta kai matuƙa a wajen tauhidi yaya ne ya rinjaya a cikin zuciyarka shi yake kira zato yaya ya rinjaya a cikin zuciyarka Allah zai iya azurta ka haka ya rinjaya a cikin zuciyarka eh Allah zai iya azurta ka to amma yaya ne zuciyarka ta rinjaya kana ganin ko ka roƙi Allah ma ba zai amsa ba haka abin yake ko ka roƙan ba zai amsa ba shine ina son ku gane me ma'anar hadisi yadda kake zaton Allah haka Allah zai mu'amalance ka kun fahimci wannan ma'anar to zato ke nan sai ka da aka ce to ina kuma ga ne ina son ku yi hadisin kyakkyawar fahimta ne don annabi ya fi kowa iya larabci sallallahu alaihi wa sallam. sannan Allah maɗaukakin sarki shi ne mahalicin harshen larabci ku dubi abin da yake ana inda zannu ko haka ne zannu abdi ina inda bawa na ke batona shi ne ina son yanzu ku dubi kalmar zato menene zato a harshen larabci shine abubuwa ne guda biyu ina ganin kaza zai yiwu ina ganin kuma kaza ba zai yiwu ba amma na fi ganin zai yiwu to ya zama zanni a'a na fi ganin ba zai yiwu ba nan ma ya zama zanni amma na ruɗe na kasa gane ina ma zan karkata to wannan shine shan da yaƙinin abin nan zai yiwu to wannan shi ne yaƙini to wannan kuma shi ne ne shi ne ilmi ta abin da muke so ku fahimta abin da Allah yake cewa inda bawa na ke zatona to haka zai same ni to sai zama a zatonka mana ka karkata da cewa Allah zai azurta ka ko to zai azurta ka ɗin amma fa nan ka karkata ne kashi saba'in bisa ɗari amma kuma tunaninka kashi talatin bisa ɗari na ganin ba zai yiwu Allah azurta ka ba amma to tun da har karin jaya ga zai yiwu ko to zai azurta ka ina kuma in ɗari bisa ɗari ka gamsu Allah zai azurta ka kun fahimci ma'anar hadisi? wannan ita ce ma'anar hadisi wallahu ala amma abin da nake so ku gane hadisin ya zo da siga ne ta cewa makura game da siffanta Allah maɗaukacin sarki da cewa duk wanda ya natsu a zuciyarsa Allah zai yi kaza to tabbas wannan abin zai samu ko sa ka ga cewa mutanen da suke da yaƙini Allah yake biya musu bukata kai tsaye don haka kullum ake son ka samu sidqul yaki gaskiyar yaƙini akan abin da ya shafi Allah tsakaninka da shi ko kun fahimta jama'a musulmi ne mutumin kasar pakistan ko bangladesh ko india waɗannan ƙasashe a ƙasar ingila mazaunin ingila aka rasa yadda za a yi game da ɗansu ne ko ɗansu ko kuma shi kansu mara lafiya ƙarshe su likitoci suka yi shawara za su yi wa wani aiki wanda daga wannan aiki tabbas zai tashi amma kuma akwai yiwuwar nan take mutu ma'ana yanzu ƙarshe ne ko an sa duka ko kuma an sa babu da ya zo waɓa a hannun shi da ya zo sa hannu a kan za a yi wannan amaliya wannan operation sai ya ainihin ce alallahi tawakkal da Allah na dogara sannan hasbi Allahu wa ni'mal wakili Allah ne madogarata Allah ya wadace ni wadatuwa ta na ga Allah Allah shi ne wakili su waɗannan likitocin ne suka yi nufin za su yi hakikanin al'amari abin da suka gaya mai ba daidai ba ne allura za su yi wannan ɗa ta kawai ya mutu su su huta ɗan ya huta uban ya huta amma sai suka bai wa abin fuska biyu akwai yiwuwar in an yi wannan aikin zai rayu nan take akwai yiwuwar zai mutu nan take ta ga kenan ko ya mutu nan take ba zargi ko kun fahimta ya sa hannu shi kenan amma abin da nake so ku duba lokacin da zai sa hannu ku dubi irin kalmomin da bakin shi ya faɗi a ce san da yake faɗin kalmomin zuciyarsu ta gamsu da abin da bakin shi ke faɗi cewa ya dogara ga Allah Allah ne kaza kaza sa hannu ana zuwa aka dankara wa yaro allura ta guba sai sai sai ya bude ido ya tashi da wuri shike ne shi kansa abin ya ruda shi suka ta gwaje-gwaje kawai yaro kamar ya tashi shi sai ga shi yana waiwaiwaiwai ina nake ne ya aka yi sai suka rude suka tashi su da uban suka ga bari ya tabbata su na wannan ya rayu ko ku kuma wani al'amari ne a asan zakara an aka yanka su yanku dan da zai rafe ga wani miƙe zangare sai ga ɗauka biyan kuma ne ko ya aka yi sai suna tsoro bayan awanni sun tabbatar yaro ya warke shi kenan sai suka gaya uba a nan ne suka yi taron yan jaridu suka fito da gaskiyar abin da suka yi suka ce gaskiyar lamari ba wani magani guba ce kawai suka yi na mutu to amma sai suka ce uban a san da zai sa hannu sun ji yana faɗin wasu kalmomi da yaran su sun su abin da suka ɗauka yaran su yake tun da indiya ne ko pakistan ko bangladesh waɗanne kalmomi yake faɗi sai yake ga ma'anar kalmomin ga su ga su ga su abin da nake so ku gane jama'a wallahi yana daga abin da ke wahalar da mutane a rayuwa a yanzu shine adamul yaqin ka nuna wa Allah ya tsini a cikin zuciyarka ka ga yadda Allah maɗaukacin sarki zai rufa maka a cikin amma kusan kullum haka kawo al'amari kamar da na sha gaya mana sai mu ce ba zai yi in haka ce ba zai yi wannan ba abu na farko da muke rufawa shi ne ne tauhidi shi abin ya yiwu ga wasu amma su wasu ɗin nan ba aljanu ba ne ba daga saman bakwai suka faɗo ba ba mala'iku ba ne mutane ne irin ku Allah ya yi musu ku kuma sai ku ce ba zai yiwu ba ko kun fahimta jama'a don haka kullum abin da ake so ka samu gaskiyar yaƙini tsakaninka da Allah wato ina son ku yi wa hadisin kyakkyawar fahimta ne ana inda zanni abdi ni ina nan inda bawa na ke zato na in yana zato yana tsammani yana sa rai zan saka shi a aljanna to tabbas zai shiga aljanna ko banne kuma in yana da yaƙini ku duba irin wannan ya zo a qur'ani Allah yake wailul lil mutaffifina yake allazina idza kalu ala nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna sai ce ala yazunnu ala yazunnu ulaika annahum suna liyawmin 'azim masu sauya mudu ba sa zaton za a tashe su ne me wannan magana take nufi shigen wannan wato in har kana zaton za a yi tashin alkiyama zato to bai kamata ka yi maguri ba to me zato shi ne misali son na tunaninka za a yi tashin kiyama amma son na tunaninka kuma ba ba za a ta ga nan yanzu filosofas ɗin suka zo sai su su ce an ya ta fi tashin ne saboda ko jarabawa ce wannan ta wuce good ta kai very idan kun fahimci wannan mutumin da ke zaton za a yi tashin alkiyama bai kamata ya zalunci ba balle wanda yake da yaƙini ne ala yazunnu ula'ika annahum suna. masu yin zaluncin tauye mudu ba sa tsammani ba sa zato amma kuma ina son ka koma ka ga wannan kalmar da da kiyama a qur'ani ta kafirai ce ta kafirai ne suke da zaton tashin kiyama masu cewa inna zunnu illa zanna inna zunnu illa zanna mu zato muke wa kiyama wa ma na anu bi ne ba mu da yaqini tashin alkiyama wasu kafiran da suka tashi cewa suka karya ne na farko ke Allah ya ce za amal lazina kafaru allan yi ba a su fau fau ba zai yiwu ba karya ne ba za a yi tashin kiyama ba ta ji aƙida ta farko da ƙur'ani ba da labari game da kafirai na biyu kuma ka su ne waɗannan inna zunnu illa zanna mu dai zato muke wa ma na hannu bi ne ba mu da tabbas na uku fa su kuma ne waɗanda suke gani mai yiwa ka yi mai yiwa kuma a fasa wato abin duk probability ne hadari ne ya taso sai ka gaisu da yamma ka ga me akwai yiwuwar yiwuwa akwai yiwuwar ba yi ba don haka za ka iya barin sanyarta za kuma ka iya ɗauke ta saboda ne alama ta faru yadda ta saka ka a cikin shakka to akwai waɗanda suke ku duba suna da yaƙinin ba za a yi tashin kiyama ba akwai waɗanda su kuma suna da yaƙinin za a yi tashin kiyama kafiran akwai waɗanda kuma zato suke masu yaƙinin ba za a yi ba su ne Allah ya ce za'aman na kafaru Allah yi ba a su masu yaƙinin kuma za a yi su ne Allah ya ba da labari cikin Maryam ko Taha fara أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يا تبت زي تاشي قيامة ko da يا ko da kuɗi sai ya shiga aljanna amma dai za a yi kuma shi kafiri ne kuma zai shiga aljanna ko dai da ƙarfin tsiya ya tura mala'iku ya shiga ko kuma in kuɗi ne yana da kuɗi kaga yana da yaƙini za a yi wannan kuma fa su ne waɗanda suke da abinda abin da biya sa na kai da wannan dogon bayani waɗannan masu zaton a wurin Allah ne su kafirai ne su ne inna jinni illa zanna duk mutumin da ya ce wa kiyama zato yake yi kafiri ne a wurin Allah to sai Allah ya dawo yana cewa to ko da zato kake za a yi tashin kiyama bai halatta ka tawaye mubi ba yanzu kenan ba a ma fara maganar musulmi ya sauya mudu kafirai na biyun nan masu zaton za a yi tashin tsiyama sai dai kamata su kauye ba saboda akwai mugun bala'i da azaba da za ta kai ga duk wanda ya kauye mudu shi Allah ya san irin azaba da ya tattala don haka ya bayyana cewa ala ne ula'ika annahum mab'usuna to anan abin da nake so ku fahimta cewa ya ana inda zanni abdi ina inda bawa na ke zato man kana ya zunnu allan yansurahu Allah ne Allah yake falyamdud bi hablin bi sababin ila sama thumma liyaqta ha falyanzur hal yadhibanna ko غيظه كيده idan kana zaton Allah ba zai taimake ka ba ka ziro igiya daga sama ka jiro igiya daga sama misali yanzu saman nan a ce wuri ne mai nisa jiro igiya sai ka rataye jikinka ka makalkale ko ka kaure hannunka ko makamantan haka sannan sai a yanke igiya ko kun fahimta jama'a wato duk wannan abin da Allah yake nuna mana shine in har kana da nau'i na zaton Allah zai iya kaza to ka samu taimakon Allah balle wanda yake da yaƙinin Allah zai yi to kun ga wannan aƙidar aƙida ce ta babin tawakkali al-imam ibn rajab al-hanbali ba na iya tuna inda ya tsaya ya wargaje bayani a kanta amma a cikin littafin shi sharhin arba'una hadisi ne amma ba zan iya tuna bizzat wurin sharhin wani hadisi ba ne ya tsayaye sharhi dangane da matsala ta ne sannan littafin muktasarun min hajjil qasidi na al'imamu al-maqdisi ko ibn qudama su ya tsaya ya tattauna wannan ibn al shi ma a ɗaya daga cikin littattafan shi ko irasatul lahsan ya tsaya ya warware matsala dangane da yaƙini to galibi bari ku jama'a sahabbai ba da kuɗi suka samu rufin asiri ba sam ba da kuɗi ba ne da menene da yaƙini ne na rantsu da Allah duk wanda yake da yaƙinin Allah zai miki wallahi Allah zai miki tun da gashi nan Allah yana cewa wanda yake zakan zan iya to zan yi ba wai zan iya ba wanda yake zaton zan iya to ni a wuri na ba zan yi ne kawai in har kana zaton Allah zai iya yi maka to tabbas zai maka ina kuma kana yaƙini ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a kun ga duk ayyukan nan da muke na makarantar nan wallahi itirafan bil haq wallahi sallahi da tsini ne kai muke gina makarantar ba da kuɗi ba ba wani na cewa tsini muke ɗibowa muke faɗawa muke gina ba a'a abin da nake nufi ne wallahi al'azim jama'a kuɗi ne na taɓa wani aiki na same su abokan aiki na sai ga ina cikin wadatar kuɗi suka ce in biya su na su kasan ran da aka biya kuɗin nan su zama nawa ke shi ke nan na kawo na biya su waɗannan kuɗi ko tsala zarafin ba su cikin lissafi na miliyan talatin da hudu ne da dubu ɗari bakwai da ko ɗari biyu ko ko ashirin ko makamantan haka ko kawai na ajiye waɗannan kuɗin in sun zo gaba ɗaya na manta da su a zuciyata ginin nan za a yi kuɗin nan har yau ko kawai ba su amma kuma ku dubi ginin nan ya firgita 'yan siyasa ya firgita 'yan sanda ya firgita sojoji ya firgita ss ya firgita gwamna ya firgita kowa kowa ya firgita sannan wani da ya wuce sai ce ka ga wani ƙafi ta san ɓarawo an ce wani sanata ne daga abuja tun da ya fara ginin nan ta tsayawa sai wani ya ce miki a'a ka san wani yake eh to shi yake gini yake wani namiji yake eh yake annan azima irin tauhidin nan da ba yake annan azima wallahi wallahi jama'a sidqul yaqini ne kai da naira dubu goma naira dubu biyu naira dubu uku naira dubu kaza naira yanzu dakin za mu zuba jama'a muna buƙatar tirela ɗaya ne siminti buhu ɗari shida kuɗin su kusan naira miliyan ɗaya dubu kaɗan ne babu amma wallahi yanzu da nake magana ko naira dubu goma babu amma fa ina da yaƙinin kafin su gama zuba ƙarfen kuma Allah zai kawo amma fa na rantse da Allah na rantse da Allah ba ni da wata hanya da na dogara da ita in ba Allah da billahi allazi la ilaha illa huwa to kawai yaƙini da zaran abin ya zo ya ƙure kai sai da Allah ya turo wata hanya wannan abin da ake so kowa ya samu kenan kawai don haka duk wani fili da aka ɗaga sai a zo a mini fili a zo a mini talla duk wani abin nan sai a zo a abin saboda ana ganin wannan aiki wani ya ce aikin ko federal government wani ya ce ka wannan sai federal government wani ya ce ka wannan ko dai daga saudiya ne ake muku wani ma ya ce kwa wannan daga iran ne ake aiko musu da kuɗi innakum lafi qawlin mukhtalif wallahi alazim jama'a yaqini ne kawai in ka sa shi a zuciyarka ko naira hamsin ban kwana da ita ba yau na rantse da Allah kuma wallahi sallahi akan ina ko naira ɗari babu duk duniya wallahi ko naira ɗari babu amma yanzu nan na taho nan fa wani ya bugo min waya ana godo na ne akan wani aiki da za mu je gobe ni kuma na ce an ba a zo da kuɗi ba ma da zan je ba kaji saboda haka abinda nake cewa jama'a wannan ta kai ne muku bayani don ina son ku tsaya ku fahimci kawai ka samu ya tsini amma shi ya tsini kuma yana yiwuwa ne bayan wani abu da za ka dogara da kake yi shi ne ka je ka shuka masararka saboda kai ɗan adawa ne sun hana ka taki sun ka je ka ɗebi toka ka barbara dama ba ita ce asali ba ka je ka samu bola ka watsa dama ba ita ce asali ba sai ka zane maka dariya ai ciyaman bai ba shi taki ba ai bai sa kaza ba ai bai sa kaza ba ai bai sa kaza ba amma dai wannan toka da taki da ka sa wa masara ka dogara ga Allah akan Allah ya ƙarasa maka aikin shi kenan za ka ga aiki ne ya sai ka samu buhu ɗari ko kuma mai yiwa takin sai biya kashe masarar ma bana ta ce an yi kuskure ne an sa wani kemikal ne mai ƙarfi a cikin takin saboda haka mai girma cewa nan yana fatan an yi aikin gafara guba ya ba ku ma kuka zuba kaji shi ne yaqin to wannan yaƙini kaɗai ya isa darasi amma sai dai ba ana darasi ba ne akan al'amura da suka shafi wannan arid ne kawai yace wa ana ma'ahu idza zakaran. kun san cewa jama'a wata shekara in zan tafi Saudi Arabia airport kawai nake tafiya in ɗauki yan jakata in tafi da kuɗin tiket kawai da za a kai ni jidda ba na zuwa da dawowa ba fa magana guzuri ma bai taso ba kai zan rike dubu ashirin ne sai in tafi airport na kano kawai sai in tsaya haya haya haya haya alhazai ba su zo ba sai in ce to kai eh ba ni boarding pass ya dubu sha biyar ce a haba alhaji kai wannan kai tsohon alhaji ne ka iya waye to ƙara da in ce a to ku tafi haka ku yi asara zan koma sai in zama na alhaji ba za a ƙara ban ce a na na fasa ka da Allah kai ka fita sauri shi ke dama dubu ashirin ne sai in ba da dubu sha biyar <laughs> shi ke nan amma tikitin nawa ne dubu ɗari da arba'in ne amma matsala an ce alhazai su fito guda ɗari biyar guda ɗari uku sun fito waɗannan kujerun za su tafi ne masu jirgi sun yi asara to ku kuma 'yan banga kuke ko 'yan kamasho in ba ku zuba mutanen da kuka zuba kun ɗan abin da ya samu oho kun fi kowa asara sai da aka sai karbi dubu sha biyar sha ɗora ina jira wannan dubu biyar sai ka ga ga in canji sai in canza ta sai zuba ba ta aljihu to in wani ya ina taka kasa sai ɗauka zanzan nake ba ko inda zan sauka ban sani ba wallahi tallahi kawai tafiya zan zo na yi sai ne ki alaga wata hala ina ka sauka ne sai ki a wurin kuma mana a wurin ma ina in ce a kusa da kai to a in ce mu je mu je mu je gidanku dan mun je in ce ina ne babu nan mutum na ne mutum hudu ne dama mutum nawa ne biyar ne sun ce to bari in zauna nan shi ina kawai al amma ko ne ka rika to Allah zai kiyaye kada a dawo da ni kada a wani alhaji mun tafi tun daga nan Kaduna na cewa to alhaji ba na ka gane ni ba ko kana da tiket kana da visa ina ruwanka da wani ta visa alhaji jihar Kaduna ba amma aiki na jirgin ne tana da visa lokaci na je kawai shi kenan in je ɗakin wasu da ta na duba su hudu ne sai nake ga baki jana kawo muku ya zama na biyar nake ka iya da bakin ka yake to sai shi kuma ya iya da bakin shi da zama ya zama yake shi fa ba alhaji jihar Kaduna ba aka fitar da sanarwa aka manna za a tafi Madina babu sunan shi sai suka ce kai anan za a baka sai ce ko a guje ɗaki nan in alhaji ya zo ku ce to ni an ce a nan za a bani ina dawa sai na sami ke ne matar su waya to hajiya a ci gaba da mana addu'a muna nan da mai ruwa mu za mu zama tukari <laughs> ya ce zama tukari za a bar shi a nan ka ji ko da kake maka kana ce wanda yake nuna a jihar Niger maka addu'a <laughs> to yaƙini jama'a na lura mutane galibi sukan samu matsala akan al'amarin da ya abin nan wallahi jama'a sai mutum ya zo na da bukata yana son kaza ne a foreign affairs kaza kaza kaza kaza kaza sai in ce kawo ban san kowa ba amma na sa sai in shiga wurin da confidence ina shiga sai ka biya ni ya ce a ah, wani lafiya in ce a ah, dama na je neman wani ogansu ne da Allah wani ce a ah, wani eh, ai ban na ma na je na jin kasar dinka a mota in ce to je to na to shi ga na je sai a ce ai ya san kowa yasiri ne kawai to amma shi ya tsine ba za ka zauna a ɗaki ka kunna ƙofa ka sa sakata da mabudi kana jiran ya tsine ya aiki ba a'a sai ka fito sai ka fito ku dubi irin waɗannan masu menene waɗannan da muke magana ɗan kamashe ɗan kamashe wani lokacin da safen ya tashi fitowa jama'a mai mashin ɗin ma hauwa zai sai ya isa wurin wani abokin shi ba shi naira ashirin amma kafin ƙarfe goma na safe fa ya haɗa dubu uku wanda ya ga wata kari jirgin to kaya sai karba ina za ki je sakwato da ya ji ya kai miki fasin da sai ce wani abu ya ka ɗari a bai sai soka kafin karfe sha biyu komai ya haɗu to menene al ne da ya waye gari ya ce ba ni da kokobo to Allah ya yi hajji ya jawo mayafi in ki kwanciya sai hawan jini ya kama shi a zuwa na ɗura mai magani ma tun da ya sadakar mutuwa zai magani ma ba zai aiki ba don ba yi da yaƙini gaba ɗaya jama'a kuna fahimta to don haka ya kamata ku fahimci sirrin maganar da malaman tarihi duk sun tabbatar da ita cewa lokacin da amina za ta rasu mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yaro ne da wuce shekara shida ba amma da ta waiwayo sai ta ce mishi ya muhammad kun rajulan ka zama namiji namiji ba tana nufin namiji ne a zakari da gemu ba nau'i na halin maza shine jarumta don haka ko mace za ta iya ɗaukar wannan halin sai sa duk ɗaya kamata a gina shi akan ya tsere kai ya zama talasuru kawai da ka ga gobara ta kama ka hau birgima ce ta za ka tashi kai da ka ji an ce ihu ɓarawo sai ka ƙara duba sakata ka tare shi kuwa ina fata an gane ka ka rinka samun yaƙini akan abin da kake yi ka rinka samun yaƙini akwai misalai da yawa amma dai ina jin wasu hazal kadar kifaya insha Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ce Allah maɗaukacin sarki na cewa ana inda zan abdi bi ina inda bawa na ke zato na wa ana ma'ahu zakara zakarani duk sanda bawa na ya ambace ni ko ya tuna ni to ina tare da shi fa in zakarani fi nafsi fi nafsihi in ya tuna ni a cikin ranki zakartuhu fi nafsi ko in tuna shi a cikin nawara wa idza zakarani fi mala'in idan ya tuno ni ko ya ambace ni a cikin tarin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhum sai in ambace shi ko in tuna shi a cikin al'ummar da suka fi tashi alkhairi ma'anar wannan hadisi shine ana son ka sami kyakkyawan yaƙini da Allah maɗaukakin sarki kuma ka san duk abin da kai wa Allah rabi shi Allah cikakke zai maka duk sanda kai wa Allah zato shi kuma ne zai maka to in ka ƙanwata shi fa shi kuma sai a da kai amma mafi ƙaranci game da harkar yaƙini ko da zato ka samu ga ma'ana ka karkata game da al'amarin Allah kuma amma dai wani tunaninka yana da rauni to wannan ne ake kiran shi ba'aful yaqin ake kiran shi yana da ba'aful leƙe ba a kiran shi adamu leƙe domin wannan karkatuwa da yi da abin zai yiwu har ya samu 70% nau'i ne na ne sai dai ne wani iri ne rauni amma ba za ka kira shi shirka ba rauni imani ne yakan sa wani lokacin sai musulmi sai ya rinka tunanin kaza ba zai yiwu ba kaza ba zai yiwu ba kaza ba zai yiwu ba amma duk mai imani jama'a babu abin da yake ganin zai gagare shi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake na ce mu sai mu koma ainihin sama gashi nan malai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yake kataba kitaban Allah ya rubuta littafi biyadihi da hannun shi ala nafsihi ita nafsu akwai inda take zama kai tana nufin zafi akwai inda nafsu take zama rai kamar biyadihi ala nafsihi Allah ya yi rubutu da hannun game da kansu amma can da yake cewa fa zakartuhu fi nafsi nafsu nan kuma fa rai ko kun fahimta ga abin da Allah ya rubuta a cikin wannan littafi wanda ya magana game da kan shi yace inna rahmati sabaqat rababi rahmata ta rinjayi ko ta rigayi fushina kafin fushin Allah ya taho rahamar shi ce ta fara tahowa to duk inda fushin ya kai sai kuma rahama ce ke tasiri don ita ce gaba wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a cikin kitabu tauba an abi huraira ma ikhtilafin yasirin fil lafzi yake sai dai an dan samu sabani an dan samu sauyi kaɗan ko ɗan saɓani kaɗan game da lafazin da malam ya kawo da kuma lafazin da ke cikin muslim din wa nasuhu ga yadda yake a cikin muslim din lamma qadallahu al yayin da Allah ya gama halitta ko kuma ya hukunta yin halitta kataba fi kitabihi ala nafsihi sai ya rubutu a cikin littafin shi game da kanshi kun ji bambancin ko kun ga can littafin a can a cikin littafin taba kitaban biyadihi ala nafsihi nan kuwa ka taba fi kitabihi ala nafsihi sai Allah ya rubutu a littafin shi game da kanshi fa huwa mawdu'un indahu littafin yana nan a wurin Allah a ajiye abin da ya rubuta inna rahmati taghlibu ghadabi rahamata tana rinjayar fushina to ku tuna dai maganganun da nake ta muku saboda musamman waɗanda muke karatun ilim da suna al'imamu turmizi za mu zo mu samu wannan matsala tana da matuƙar muhimmanci a wurin malaman hadisi ita ce jawazin riwaya bil ma'ana in qayyidat bi shurutiha halaccin riwaya yanzu ibnu taymiya hafizi ne ya haddace hadisin daga sahihu muslim ba shi zai kawo shi kawai sai ya kawo shi da kawo shi ɗin kuma sai ya zama tabbas abin da ke cikin musulun ɗin shi ne ya kawo amma ba da lafazin musulun ba haka ya halatta amma ba ga kowa da kowa ba sai ga wanda ya samu malaka ilmiya cikin da malaka lugawiyya a cikin harshen larabci kana da ƙarfin fahimtar suna wato ka saba da maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kun fahimta jama'a yaya ma'anar ka saba yanzu mai yiwa yawan saurare na da kake to ka saba da irin yadda nake maganganu to haka ka saba ko da kai ba sahabi ne kana yawan karatun hadisan ka san irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi magana ka ji na ɗaya na biyu ka goge da harshen larabci amma in baka goge game da harshen larabci ba to haka baya halatta yanzu misali duk inda za a ce ɗa zai yi ka ce yaro ka zai yi ba da ɗa da yaro da bambanci amma akwai inda suke haɗuwa to wannan haɗuwar ba ta kai ɗaya tsaya matsayin ɗaya ba wannan ɗana ne sai ka je ka ce ya ce wannan yaro na ne a'a ka yi kuskure saboda ita kalmar ɗana za ta ɗauki ma'ana wadda yaro ba zai ɗauka ba kalmar yaro za ta ɗauki ma'ana wadda ɗa ba zai ɗauka ba amma akwai abin da kan haɗa shi ma'ana wani lokacin an ce wannan ɗana ne yana zama wannan yaro na ne sai sa sai da dama wasu in suna magana sun ka ya ce ai na haɗu da yaron wane to galibin abin da za ka fahimta kai shine yaron shi a kasuwanci ko yaron shi a wata harka a wai ai yana nufin ɗan ne to abin ya fi muni musamman ga mu da muke hausa irin wannan takalanci in abin ga mace ne ta ce ai na haɗu da yarinyar wance ai na haɗu da yarinyar wane yarinyar ne a wurin mu shine budurwar shi da yake nema nema na banza kaga a daidai lokacin kai kuma me kake nufi in shi ta cike ko kun fahimta gaba to sai ga wani ma sai ka haɗu da shi sai ce a ah, wannan ai yarinya ta ce to in baka natsu ba sai kai musu muguwar fahimta yana nufin shi ce kada ne ce wannan ƴata ce ko wannan ɗiyata ce sai ce wannan yarinya ta ce sai ka dube ta sai ganta zangane ne sai ka ɗauka ko neman banza ne a ce ɗansu yake ne to kaga duk wanda bai da malaka irin wannan a harshen hausa to dole abin da aka faɗa mai ya je ya isar da shi haka mun taɓa zama muna wani sulhu wata rana a cikin kalma ta sai na cewa ɗaya matar da ake sulhu ki kaddara abin da ta faɗa haka ne to ashe ita ba ta san ma'anar ki ƙaddara ba abin da ta ɗauka kawai to yanzu ni ma na yarda da abin da kishiyarta ta faɗa ashe sai ta dace da ta je sai ta ce har malam ya goyi bayanta aka ce a'a aka dawo ta ce a'a su nawa yana cewa in kaddara ma'ana ita wai in kaddara din nan in tabbatar ki kaddara abin da ta faɗa ma haka ne to so ne ita yadda take fassarawa ki tabbatar da abin da ta faɗa haka ne to so ne kaga wannan li'irabin takadiri yayi nesa daga li'irabin <laughs> takadiri ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka kun ga ibnu taymiya nan yadda ya kawo shi sai sa malam yake cewa ma'akhtilafin yasirin fil lafzi menene yusur din saboda ma'ana ba ta canza ba ko fi riwayatin a cikin wata riwaya tabaqat rahmati rabbi rahmata ta rigayi na Buhari ya ruwaito wannan hadisi a ƙarƙashin waɗancan babuka dai duk da muka kawo da kwatankwacin riwayar muslim Allah ya taimaka sai mu koma cikin littafi وقال سبحان الله وقال كما من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إيكي سبحان الله أركي يا tsarki ya tabbata ga Allah gwargwadon yarda kansi da tabbatar da yarda ne ga Allah ba ke ce musulun ya ruwaito wannan a cikin kitabun zikiri wa du'a ko wa tauba wa istighfar an ibn abbas daga sahabi ibnu abbasin an juwairiya daga juwairiya waɗannan na daga cikin sunayen da ban cika jin ahalin sunna na sa su ba amma waɗannan sunaye fa suka fi kowaɗanne sunaye tsarkaka saboda sunaye ne daga ahli baitin nubuwa annabi ya ji sunan ya tabbatar duk wani suna da annabi ya ji shi sallallahu alaihi wa sallam in ka ga ya bashi to ya yi daidai bai taɓa jin mummunan suna ya kyale ba an fahimci wannan da kyau yasa ba ma'anar abin za ka duba ta larabci ba jariya yarinya ƙarama to juwairiya yar mutsulai yarinya a'a ba haka ne ma'anar shi ba fassara shi haka amma ma'anar shi fa ya ce alamin ba suna ne kawai na ka ce katako yanzu ne ma'anar katako yana nufin duka yana nufin kuka kawai sunan shi ne wannan ita kawai sunan wannan abin ne to haka juwairiya sunan ta ne haka yanzu ka sa wa ɗanka abu huraira ba wai ma'anar shi baban ikkenwa ba don kasan ɗan islamiyya da sun ji huraira an fassara musu kyanwa wasu su ce to ba na sai ba ban kyanwa ne a ce a'a alamun ne kawai alkunya ce haka abin yake hakan an ce hamza ba nufin kabewa ba ni a'a me yake nufi kawai suna ne ma'anar da take ita ce almutabadara kawai sai ka ce suna ne ko kun fahimta yasa wasu suke wahala sai su ta kokarin fassara suna to in ka fassara shi ya fassaru to da dama ma'anar kuma sai ka ji ta cije yanzu nuhu menene nuhu mai kuka ko mai yawan kuka sahibin niyaha to yanzu sai ka ce to sai kuma ka ji mutum ya fara cewa to yana yawan kuka ne to haka jilsatul istiraha to alamun sunanta ne kawai amma ba ana nufin zaman hutu ba balle ka ce to zaman hutu to ai ni ban gaji ba ba zan yi ba sai a ce a'a suna ne kawai jama'a kuna fahimta yadda abubuwan suke saboda haka juwairiya suna ne na'am eh. Hmm. ba ta tabbata ba haka suke faɗi masu tafsiri ai masu tafsiri kan ai sai dai Allah ya kiyaye duk qur'ani ba da Allah ya kira shi Abdul Ghaffar duk cikin hadisi ba da Allah ya kira shi Abdul Ghaffar amma mufassiruna ne sai kaga suna faɗi ga wani lissafi can muna da shi a makarantar nan yana ta hakikin irin waɗannan matsalolin akan tafsiri ga can mujalladi hudu yana gyara ne musamman game da kisasul ga gashi can isoshin alqur'ani da aka yi ta corrupting ɗinsu ana polluting ɗinsu ba sunan shi abdul ghaffar ba mai Allah ya faɗi a qur'ani nuh to sunan shi nuh annabi ibrahim da Allah yake cewa wa iz qala ibrahim li abihi sun suka tayi sai su ce ba baban shi bane azara baffan shi ne to qur'ani ya ce li abihi azara to kuma an nan qur'ani ne can kuma ka tafi daji Allah ya kiyaye an juwairiya daga juwairiya radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja min indiha bukratan manzon Allah ya fita daga wurinta da sassafe a zahiri kamar ya kwana a wurinta ne ko kuma ya zo dai ya fita amma da sassafe hina sallar subha lokacin da ya salla asuba da zai tafi sallah asuba ne sai ya batta wa hiya fi masjidiha menene masjiduha wurin sallarta ba masallaci ba ba wai kowace mata ta gina masallaci cikin gidanta bane a'a ya batta a wurin sallah ya tafi sallah summa raja'a ba'da an abha bayan hantsi yayi sai ya dawo wahiya jalisa a halin tana nan a idda take a zaune فقال يتي ما زلت على الحال التي فارقتك عليها kina nan a halin da na rabu da ke har yanzu ma'ana bayan da ta yi sallah tana nan ta zauna tana ta wurdodi saboda yana cikin sunna in ka yi sallah asuba ka zauna ka yi ta karatun alkur'ani ne istighfari ne har rana ta fito sannan ka samu ka yi sallar nafila raka'a biyu ta duha za a rubuta maka ladan umra hadisi ne sahihi wanda ko Hassan ya zo a cikin littafin mu'jam tabarani an fahimta jama'a kama al'amarin mu ne ya zama oya oya da an yi sallah asuban wani ma mota tana nan tana tin tin tin tin tin tin tin tin sai a ce yayi tasbihin ma a mota amma ita kaga ta yi sallah sai ta zauna a wurin ya zo ya same ta kina nan a idda na baki qalan na amta ce i eh. qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin na faɗi wasu kalmomi guda hudu bayan na rabu da ke ɗin salasa marratin so uku kalmomin guda hudu ne amma so uku na maimaita su lawuzinat bima qulti da za a auna da duka addu'o'in da kika yi munzul yauma tun da gari ya waye dinnan yau lawazanat hunna da na wasu janya naki a nan tukuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ku duba ya yi muwazana ne ta zikiri da zikiri bai yi muwazana da mai zikirin da mai zikirin ba in ba haka ba wannan misalin da ba zai yiwu ba na dan annabi in yi kwaya daya kalma daya ba sai an auna ba ma nashi ya fi naka amma a nan yanzu ya dubi kalmomin da ta faɗi da kalmomin da shi ya faɗi in an auna su to nashi da ya yi bai kai adadin nata ba amma sun fi nata ina son ku gane ni almuwazana ce bainar zikiri wa zikir anan ba muwazana ce bainar zakiri wa zakiri ba idan muwazana bainar zakiri wa zakiri ce ba ba a auna annabi da wani sallallahu alaihi amma nan an gwada nata zikirin da ta tun kafin ya fito fa har ya fita ya je ya dawo tana nan tana yi ka kaddara kafa nawa ka ce tun karfe shida na safe misali take har karfe takwas awa biyu amma shi kuma ga wasu jumloli ya faɗe su so uku duka duka ba za su ci minti goma ba amma nashi sun fi nata sai yake cewa subhanallahi adada halkihi sarki ya tabbata ga Allah adadin halittar shi to ku duba halittun Allah guda nawa ne kuma ya alamu junu da rabbika illa huwa Allah ya magana dangane da menene cikin suratul ankabuti ne ko alaqalamu menene walau anna ma fil ardi ay eh, aqlamun min shajarin ko min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu sab'a ay eh, min ba'di sab'ati abhurin karantu aya ma nafidat kalimatullah da a ce duk bishiyoyin duniya za a feƙe su su zama alƙalami ku ji fa bishiyoyin duniya a feƙe su su zama alƙalami ba fa na dajin oda kawai ba na duniya sannan duk tekuna ba kogin anguwarku ba ba kubanni ba ba kogin yalo ba a'a teku fa to tekun kuma sai ce ne duka na duniya Pacific Oceans wane ne wane ne Red Sea wane ne Indian duka waɗannan tekuna a juye su su zama mai tawada sannan sai ce so nawa so bakwai a zauna ana ta dangwalowa ana ta rubuta kalmomin Allah kalmomin Allah ɗin ba za su ƙare ba kenan sai dai waɗannan bishiyoyi su ƙare sai dai waɗannan tawada ta kare ina son ku gane yadda kafasitin wannan zikirin yake ne ba wata kwakwalwar kwamfuta za ta iya ba da wannan lissafin ke ko kun fahimta jama'a saboda ku duba subhanallahi adada khalqihi adadin halittar shi to kake cewa subhanallahi kuma adadin halitta ba wanda ya sani sai shi subhanallahi riba nafsihi tsarki ya tabbata ga Allah gwargwadon yardar kan Allah to yardar Allah ba ta da iyaka dan da tana da iyaka da an shiga uku musamman a ranar alkiyama da sai an shiga aljanna an shiga aljanna an shiga can wasu sun zo za su shiga sai a ce yarda Allah ta kare yanzu sai fushi duk ku ta wuta to amma kaga da yake yarda shi ba ta da iyaka idan yan aljannan da aka kaddara za su shiga aljannan kakkaf suka shiga sai kuma ya zama har yanzu akwai sauran yardar sai ce to masu ceto a shiga cikin wuta kuma a lalubo waɗanda Allah ya nufi za a cece su saboda yardar tana nan tun kuma aka shiga cikin aljannar akwai sauran matsala ita ce akwai yiwuwar a fito akwai yiwuwar a koro ka to sai kuma ya ce ‘yan aljanna na yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba shi kenan to an rufe waccan kora ko ka yi laifi a yi suspendin ɗinka ko makamantan haka yanzu za ku zauna cikin me cikin yarda to shi yasa sai cewa ridwanu min Allah akbar ita yardar da Allah zai wa yan aljanna ta fi aljanna girma to shi yasa kaga yarda Allah ba ta da iyaka ko kun fahimta to amma kaga duk wani mai yarda bayan Allah yardar shi tana da iyaka shine ka zo yau za ka yi aure ya baka taimako saboda ya yarda da za ka yi auren gobe za ka ƙara aure jibi za ka yi wa gida fenti gata za a yi suna gata za a tafi sai ce kai ni fa na gaji to yarda ta ƙare kenan ba kudin ne zai kare ba yarda ce ta ƙare ko kun fahimta to kun fahimci wannan yardar ta Allah tana da yawa to kana cewa yardan nan ta Allah da take da yawa to kana tasbihi ga Allah da gwargwadon wannan yardar kaga ba iyaka kenan sai shi Allah ya sani subhanallahi zinata arshihi sannan nauyin al'arshin Allah ba wanda ya san yadda take ba wanda ya san yadda take sai shi Allah to kana yin tasbihin da za a yi ta dannawa a kan abin awon har ya kai nauyin al'arshin subhanallahi sannan kuma tsarki ya tabbata ga Allah mida da kalimatihi adadin kalmomin shi to kun ga adadin kalmomin da muka ji ɗazu ba za su ƙare ba adadin halittun da ba wanda ya san yawansu sai Allah adadin yardar da ba wanda ya san yawanta sai Allah sannan nauyinta ya kai nauyin al'arshin da ba wanda ya san nauyin kuma wannan duk skeli an gama ƙure shi kenan duk wani kakuleta an gama ƙure shi ko kun fahimta jama'a to kaga girman kalmomin su kalmomin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa juwairiya suna da wannan ƙarfin da ya fi nata da za ta daɗe tana yi to wannan na daga cikin jawami ulkali to ku ji da a ce waɗannan kalmomin saboda shi annabi ne ya yi su shi ya sa ya fi nata ko to da daga cikin abubuwan da wannan magana za ta haifar shine yanzu kai ko kayi to ba ta da waccan darajar amma yanzu kai ma in kai wannan tasbihin yana da irin waccan darajar ya fi wanda zai wun yana zikiri da wani zai zauna ya wuni yana zikiri an ɗiba mai kaza kafa miliyan uku kaza kafa miliyan biyar kaza kafa miliyan bakwai a ce kafin azahar duk zai iya yin su ko suna da adadi ko to kai kuma ka faɗi kalmomin da Allah da kanshi ne kaɗai ya san iyakarsu to daga nan ne za ku gane muhimmancin ka ɗauki sunna da kuma haɗarin ka ɗauki wani abu wanda ba sunna ba abinda wannan magana take nufi shine galibin 'yan adam abinda suke tunanin yin zikiri da yawa shine ko a abin sunna shine yanzu kaga wannan sahabiya ce mata annabi ce a cikin gidan annabi ta yi zikirin bai ce zikirinta da ta bid'a ba ne amma annabi sallallahu alaihi wa ya san ɗabi'ar ɗan adam yana son kaɗan mai amfani to ga kaɗan ɗin mai amfani saboda haka da ka zauna ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri har ka haukace to gwamma ka yi wannan na minti biyu ka tashi kai gaba ina fata an gani ba wai sun ka hadisin karya ba sun ce annabi ya ce wai ku ta zikiri ku ta zikiri hatta yuqala majnun har sai an ce mahaukaci to wai daga sanda aka ce mahaukaci din nan to ka kai kat kenan shi kanshi hadisin marasa hankali ne suke ruwaito shi ko kuma suke inganta shi sai sa na daga abin da aka aibanta suyuti a kan shi da ya kokarin gyara wa wannan hadisin zama a cikin littafin alhawi lil fatawi wannan hadisin ba yi da hankali ko kaɗan ba hadisin annabi ne ina fata an gane na'am na'am na'am a zikirin buɗaɗɗe ne ai shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama din ba ya yi kaidi da cewa sai da safe za a yi bane amma yana bayyana cewa ga yadda ƙarfin wannan zikirin yake yanzu ku duba kana da buƙatar za ka yi zikiri mai yawa ka yi tawassuli bayan shi idan kai wannan fa ba wanda zai yi adadin wani zikiri da carbi kowane iri ne carbi wanda zai kai naka to jama'a kun ji wannan hadisi haka yake al'imamu musulun ya ruwaito shi da ingantacciyar riwaya to sai aka samu matsala a cikin riwayoyi na al'imamu abu dauda na wannan hadisi wannan hadisin kun ga na farko ku ji daga juwairiya ha juwairiya sannan muslim ne ya fitar da shi wannan riwaya ita ce sahihiya sannan kuma ma'aruf ko kuma ka ce sha don duk ta zo da waɗannan abubuwa to an samu wata riwaya daga safiya ta wannan hadisi wadda al'imamu abu dawuda da tirmidhi suka fitar da ita ita kuma riwayar munkara ce ina fata an gane wannan ma'aruf ko mahfuz nake son ce munkara ce ko sha amma ingantacciyar magana munkara ce wannan hadisin kun ji shi daga juwairiya juwairiya muslim ya fitar da hadisin to juwairiya ce wannan abin ya faru gare ta sai aka samu munkarar riwaya ta wannan hadisin shi mai riwayar sai ya ce safiya ce barna ta farko ke barna ta biyu sai ya kara da lafazin cewa annabi da zai fita sallallahu alaihi wasallama ya batta da tsakoyi ne a gaba tana ta ja tana zikirin tana ta ja tana zikirin tana ta ja tana zikirin wannan riwayar bata inganta ba sun ji ta to sai dai abin mamaki ta ja hatta manya-manyan malamai sun tafka mugun kuskure har sun yi gini akan ainihinta al'imamu shaukani a cikin littafin shi mai suna tuhfatu zakirina tuhfatu zakirina ya gina hukunci akan wannan muguwar riwaya munkara cewa to tunda har annabi ya ganta ita safiya tana yin zikirin nan da tsakuwa bai mata inkari yin amfani da tsakuwa ba hasali sai ya faɗa mata kaɗai zikirin da ya fi nata ƙarfi to dalili ne a kan ya halatta in ka zo zikiri ka sa tsakuwa ko kuma abin da yake madadin tsakuwa ka yi amfani da shi don haka sai ya ce wannan yana nuni ga halaccin carbi shaukani kenan to a nan ya kamata ku gane rumfar da ainihin shaukani ya gina to ta rushe saboda durakun duk sun shi shine tun da hadisin munkari ne to abin duk da zai biyo bayan hadisin shi ma ya zama munkari amma kun ji sahihiyar riwaya to siyotsi a cikin wancan littafin nashi alhawi lil fatawi to a nan ne ya karfafi wannan hadisin da wannan munkarar riwaya da wasu riwayoyi waɗanda suka fi wannan nakara riwayar farko da ta fi wannan nakara marfu'iya ce cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ni'mal muzakkar as-subha ma dalla da carbi abin yin zikiri muzakkar as-subha ma dalla da carbi abin yin zikiri wannan hadisi maudu'i ne hadisin ƙarya ne ku duba yadda hadisi munkari eh ya suma kenan fa sai a ɗauko wanda yake mace shekara dubu a cikin kabari a ce ana so ya yafa wannan ruwa kun fahimci wannan sannan suyuɗi ya sake ƙarfafa wannan hadisin na safiya munkari da aikin abu huraira cewa abu huraira yana da buhu guda biyu na ƙwallon dabino kullum gari ya waye kafin ya fita sai ya yi zikiri da gwargwadon wannan kwallon dabino ya mayar cikin buhun ya adana da yamma ma in ya da kafin ya ci gaba da harkoki sai ya yi haka duk waɗannan suna cikin littafin alhawi lil fatawi na al-imam suyuti wannan littafi kun gan shi jama'a wanda wallahi har abin ya bani kunya na je taro ne daga cikin tarurrukan da muka yi na rabi'atul alamin islami wai a matsayin an girmama ni ne ɗaya daga cikin malamai ya zo taro na ƙungiyar rabi'a aka ɗibo su aka bani jama'a kun gan su ni tun da na zo nan na aje su ma ina tabbatar muku da cewa na ma manta suna nan din fa sai jiya ne da nazo ina shirya littafai da nan za ku gane akwai aiki fa kun gan shi alhawi lil fatawi gashi tsohuwar taba'a ce nafsun taba'a da dama muna da ita tuni a makarantar nan wannan littafin ne da kuma littafin sira ta ibn hisham gashi da kuma annashar nashar qira'at al-ashar ta al-imam ibn al-jazari gasu to ta kawo ni tun da na zo na ajiye sunan ba yanzu ba ma ban sake su wannan littafin imamu suyuɗi ya tattara abubuwa da yawa da yawa waɗanda shirme ne daga cikin mafi shirme shine ya zo ya kawo wasu hadisai da annabi ya faɗi muddar da duniya za ta yi saura kwana kaza ko saura shekara kaza duniya za ta tashi za a yi tashin duniya tuna an wuce wannan lissafin gamu a duniya kaga yanzu mu ba mu bukata a ce mana wannan su na siyudi ya zama invalid <laughs> ko kun fahimta haka samu dan hodiyo kuma shi ma ya je kwafo ya rubuta nashi littafin shi ma akan haka duk hayaniya ce duk tatsuniyoyi ne wane ne wane ne muddatud duniya to ina dan zuwa tukuna jama'a kun fahimci wannan hadisin yadda yake to wannan ita ce riwayar da ta tabbata riwayar duk da ta saba wannan din nan da Abu Dauda suka ruwaito da Tirmidhi bata inganta ba ku karanta cikakkun bayanan nan da ne a cikin littafin silsilar ahadith da'ifa mujalladi na ɗaya da mujalladi na uku ya bayyana duk bayanan nan kaf ɗinsu da ƙari akan haka na malam bismillah na'am akwai ɗaya eh, subhanallahi adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi subhanallahi alazim ko wa mida da kalimatihi ai atafi ne a kai duk daidai ne wa alaikun salam ba zan iya tuna wannan ba gaskiya ko akwai ba zan iya tuna ba yanzu na'am Eh. sallallahu alaihi wa sallam shekara shida ne hmm. an kace wata shida to ai bai isa ta yi tafiya da shi har ta magana da shi ba ko farai da gaske na'am wanne na'am نعم ذكرته fi mala'in خير منه eh a ai kawai su ne suke hujja da shi akan cewa wannan hadisin dalili ne akan in ka ambaci Allah kai kadai zai ambace ka a ran shi in ka ambace shi cikin jama'a na haka sai su ce a tara jama'a to zai ambace ka a cikin jama'ar da suka fi naka sai su ce wannan dalili ne a kan a tara jama'a a yi sai ka ce shi wanda ya faɗi hadisin ya yi zikiri ko bai ba ya yi yana tara jama'a ɗin haka sai su ce a'a to matsala dama kullum da muke faɗi asali shine dukkanin waɗanda za su yi aiki da sunna in ba su yi ƙaidi da cewa a bisa fassara annabi ɗin ba ma'ana su za su fassara da haka so da dama duk waɗanda za ka samu suna tara jama'a suna zikiri wannan hadisin suna yana ɗaya daga cikin hujjarsu in suka yi hujja da shi ba ka da yadda za ka iya gamsar da su in ba sun amintu da cewa ai ba a aiki da hadisi sai an dubi yaya shi annabin ya yi yaya sahabban shi suka yi ko kun fahimta to kawai wannan ita ce hanya don haka in har ka buɗe wa kanka kai da kanka a matsayinka na ahli sunna aiki da hadisi da fassararka to ka buɗe wa wancan ma ƙofar yi maka hujja da hadisi da fassarar shi kenan sai zama a ƙarshe an aji hadisin kowa yana amfani da me da fassarar shi kan shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai mala yake cewa faqad sahabi zahiri qawlihi yanzu kaga kenan da zahirin ko a naku anaku yace sarraha to gashi nan da yace faƙad saha bi zahiri ƙaulihi ya inganta da zahirin maganar shi a taku nuska kenan faƙad sarraha bi zahiri ƙaulihi yanzu ya fito kenan karara ya faɗi a cikin maganar shi annahu asbata li nafsihi nafsan Allah ya tabbatar wa da kanshi rai wa asbata lahu rasulu zalika manzo Muhammad ya tabbatar mishi da haka haka manzo Isa ma فعلى من wa الله wa اعتقاد ما أخبر bihi an عن na haka wajibi ne ga duk wanda ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to ya ainihin ya kudurce abinda Allah ya bada labari game da kanshi to kun ga bari ku ji jama'a kun ga wannan ka'idar ko ka'ida ce mai ƙarfi a wurin salaf a wajen mu'amalantar kowa duk wanda kake so kai mishi kyakkyawar fahimta ko ka ƙudurce abin da ya faɗi game da kanshi shi kenan yanzu ɗazu na ce muku ko naira hamsin ban kwana da ita ba na ce muku ko naira ɗari biyu ba ba akawun ɗina to yanzu ni na faɗa haka ko to duk duniya wanda ya faɗa maka haka ko da manajan banki ne ƙarya yake yi iyakarta kenan to in ka ɗauki wannan maganar yanzu muka tashi na ce wane ranta min ɗari biyu za ka ce a'a wani yana da kuɗi fa ka ji fa ce a'a ai ya ce wallahi bai da hai ce ai rabu da su ba yau ne da su kai baka san yan boko ba ɗan takarda a'a raba kanka da ɗan takarda ko kun fahimta jama'a sai kai ta wahala sai kai ta wahala to kun san asalin abin da ya wahalar da yan bidi'a kenan da Allah ya kira kanshi da nafsu ya ce yana da nafsu ku faɗa ku wuce sai suka ce a'a kada a ce nafsu a kawo wata kalmar a faɗa to ita kuma kalmar ita ma tana da nata mas'alolin sai a ce kuma sai an yi ƙoƙarin gusar da waɗannan to garin gusar da waɗannan sai kuma ai ta shiga wani wurin ai ta shiga wani wurin ƙarshe sai ka ga mutum ya waye gari gaba ɗaya ya zama irin ibn al-juwaini ibn al-juwaini da ya zo zai rasu aka ce mecece aqidan ka game da Allah yace wallahi ban sani ba malami irin ibn al-juwaini malami irin imamul haramaini ya je maka ya zauna ya karantar ya je madina ya karantar duk duniya an ji labarin shi ya rubuta manya-manyan littattafai ya fil jada ma'ana dubi littafin warakat wai littafin warakat ma dan kamar ma wasiƙa ce amma dubi fa duk badan badan din da galibi ake nan a cikin warakat ne ake yi na usulul fiqh to malamin da ya kai ga rubuta wannan amma kaji bai san Allah ba ba fa bai sani ba ne a ga dalilan da za su sanar da shi Allah amma sai ya ki gamsuwa da su sai ya koma yana laliban wani abu to ya kamata ku gane jama'a haƙiƙanin al'amari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai sun a kan gaskiya ne shi yasa suka zauna lafiya ko kun fahimta abubakar da ya zo rasuwa sai ya kira ishi aisha a lokacin ita ce wadda zai magana da ita za ta fahimce shi za ta kaza ma'ana za ta zama wakiliyar family din ya ce ina rasu abin duk da na mallaka ku kwashe ku kai wa baitul mali na ba da shi sadaka ma'ana yanzu ku ‘ya'yana ina roƙon ku ne don in na rasu kuma dukiyar ta koma ta zama taku aisha ta zartar da wannan wasiya ‘yan uwanta suka ba ta goyon baya yanzu wannan mecece iyakarta kenan gaskiya ce ko to sai aka tsaya akan ta sai suka zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya gaya abubakar mu annabawa in mun rasu mu dukiyar mu ma gaba ɗayanta ba a gadanta sadaka ce Abubakar ya fito ya faɗi wannan maganar waɗanda suka ƙiyarda sai suka je suka zuga Fatima uban kowa ya rasu ya ci gado sai ke ubanki na annabi ke ba za ki ci gado ba ina ka faɗi wannan maganar sai suka haifar da matsaloli amma fa wannan ita ce gaskiya abubakar ya rasa wanda zai wa ƙarya sai annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya rasa lokacin da zai wa ƙarya sai sanda annabi ya rasu a lokacin da ya zama shine sahibul amr a lokacin da Allah zai mai tambaya game da dukkan talakawa ya kuma ci amana annabi to amma bari ku ji jama'a su waɗannan al'umma da muke kwaikwayon su salaf ina tabbatar muku da cewa hatta da yawa daga cikinmu ba su san su ba ba su san ɗabi'unsu ba wallahi wani in ya san su ya san ɗabi'unsu ko kafin ya ce shi mabiyinsu ne sai ya tsaya yi shawara da mutanen gidansu tukuna saboda akwai akwai matsalolin da in ka ce za ka bi salaf to za ku yi ta samun naɗa da mutanen yau kaga dai salaf gaba ɗaya ba sa ƙarya kuma za su faɗi gaskiya ne a kowane hali koya za ta kama usaimin ran nan nake karanta a littafin ɗalibin shi ɗalibin shi suke tafiya sai kwashe mota da gudu sai mota ta wuce 120 mota ta wuce 120 duk ƙasar saudi arabia sai gaji tana bifin tana ɗiɗɗiɗɗiɗɗiɗɗiɗɗiɗ shikenan sai muru suka tsaye da su road safety suka tsaye da su shikenan a tsaye da su da shi aka sauke gilas na usaini sai a alaga ta ba a to alaga ta ba to shikenan sai suka wuce da suka wuce sai ya ce wa direban a ah, amma wannan tsayawar ya tsayar da mu ne akan mun yi laifi ce eh ai gadin ka yasa ya fi mana sai ce koma yace a yace koma ce koma sai ya je yo u sai suka dawo <laughs> alga ta malam lafiya yace a ba laifi wannan direban ya maka ba yace a a karwa lawa da naga kai ne yace a nawa ake biyan tara ce riyal 300 sai ce ga hamsin. shi kuma ya cika ɗari da hamsin shi ya yi laifi ni kuma na ga ya yi laifi ban mai faɗa ba don haka ni ɗari da hamsin shi ɗari da hamsin a ala gafata mala ya ce a'a ba dokar ka bace dokar ƙasa ce eh, to haka za a bi to salaf kenan <laughs> kaji ko to kaji su usaimin din ma kenan kafin a je su abubakar saboda haka kowa ya je shawara da mutan gidansu zai iya salaf din nan kokkuwa gaskiya ne ake bi kawai ba a yin ƙarya to amma an karaye cikin mutane su kuma an saba gaya musu ƙaryar an saba gaya musu ƙaryar kuma ƙaryar in ka faɗa to shikenan sai kuma haka ake tafiya haka kullum muna mu'amala da wani abokina sai ce gaya musu gaskiya sai ya ce a'a ai ala mata malam bari dai a ce gobe yazo sai in ce a'a a'a sai in ce a'a za a biya shi bashi an san babu su yanzu kuma goben babu kuma babu dalilin su kuma a ce gobe yazo kai eh ba kuɗin nan sai yaushe a ce a'a ba za a yi alkawari ba amma da sun samu za a biya ka to ashe shi ma ba a saba musu haka ba gwamma a ce <laughs> ai ina da wani alkawari yanzu yanzu nan kai cek ne ma a gabana kuma ƙarya ne fa wai ashe haka ake yi ka gaya min yadda mutane za su yi albarka a rayuwa wallahi ba za su yi ba ƙarya ce mace uwa ce ta kira ɗa za ta yi mai wanka yana zuwa sai ta ainihin kama shi amma miƙa mishi ta yi ya zo ya ansa zonan zonan sai ta sai ta kama shi sai annabi sallallahu alaihi wa sai ce an rubuta ki makaryaciya a wurin Allah to ina son wannan hadisin ku duba fassara cikin wani hadisi yana nan cikin riyadu salihin na bukhari ko muslim sun ruwaito ko dukansu da annabi ya ce wala ya zalu rajulu yakzibu wa ya taharral kazib ta yi kutaba kazzaba har sai an rubuta shi matsaryaci ne a mutum ba zai gushe ba yana ƙarya kuma yana kirda don ƙarya kirda don ƙarya shine irin wannan kana bi na kuɗi ne kana son ka gobe ni kuma na san ba inda za su samu to kasantuwar ba inda za su samu da na sani fa in na ce goban nan ka dawo gobe an gama kana zuwa kwantar da hankalinka wannan ita ce kirda don ƙarya ƙoƙarin yin ƙarya to manzo Allah ya ce sai an rubuta ka a wurin Allah maƙaryaci to aka rubuta ka a wurin Allah maƙaryaci ka san implication din sai Allah ya ƙi jininka sai sa mala'iku su ƙi jininka sai a watsa maka kiyayya a bayan ƙasa sai jama'a sai zama ba sa son ka shine wani hadisin ya fassara sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce mishi bana ƙaunar wani kai ma ka ƙi shi ka ce duk mala'iku su ƙi shi sannan sai a zuba mai baƙin jini da kiyayya a duniya don ba da farin jini ba da karbuwa wannan ƙarya yar ƙarama kenan wadda za ka miƙa wa yaro zo ka ansa sai ya zo sai ka danƙe shi sai ka gaura mai mari ka ce ba na hana ka yin wasa da kwata ba saboda in ka kira shi ya ga ranka ya ɓaci zai ruga a guje ko to wai kai so kake dole sai ka da kai dan haka sai kai wayau ka yi wayan ka da kai amma kuma an takazzabun inda Allah zo ka ansa sai sa Bukhari ya je zai ruwaici hadisi sai ga malamin yana miƙa ƙwarya zai kama akuya tana zuwa sai danƙe ta sai bukhari ya hada takaddun shi ya gaba yace me yasa yake kana yaudara awaki balle dabbo balle mutane ka yaudara akuya balle mutane akuya tana bukatar sai ka yaudare ta in ka rufe gidan nan ka bi ta a guje ba dole ta gaji ta tsaya ba to tana bukatar yaudara <laughs> ko ko jama'a kana rufe gida duk tsiyarta in kuka yi gudu za ta tsaya ashe baka bukatar sai kai mata ka faɗa mata gaskiya kawai yau za a yanka ki ba yadda ta iya to ka yaudaru wannan da kake da iko a kan ka yanka ta ina ɗan adam so da haka jama'a gaskiyar tana da wuya kuma za ka ci wuya kun ga kuɗin can da nake muku magana faccin hanci aka nemi in bayar da bai wuce dubu hamsin ba in fitar da su amma nace a'a ba yadda aka yi ta mamaki a ah, yaya nace a'a ai san da zan neme su ban neme ban ba cin hanci ba na haka ban ga dalilin da zan ba da cin hanci yanzu wajen karɓar su ba amma duk wanda ya zo aka saka shi a ofis ɗin in na je na tada magana sai a ce eh lallai ga kuɗin kam sai dai akwai matsaloli a ma'aikatar yanzu hukumar wutar lantarki ce hukumar wutar lantarki kuma ko tsohon shugaban ƙasa mai ba da doka cewa ya a bincika daga shekara sha bakwai ko ashirin da nawa da suka wuce duk kuɗin da aka wannan binciken shi ya ja komai ya tsaya na haka kuɗin ka sun makale a wurin sai da suka fito amma matsalar dai suna nan to amma fa da ka ba da ɗan wani abu kaɗan da an fitan maka da su to bai halatta ka bayar ba in ka bayar ƙarya kake baka da uzuri a wurin Allah sunanka ne la'anallahu arrashi wal murtashi saka da wani uzuri eh ai ba ta babu ita wa alaikum salam wa rahmatullah duk wannan tambayoyin da za ku yi kuna son ne ku ce uzuri larura kar ku bata kanku lokaci duk inda babin cin hanci yake irin wannan ne dama annabi kuma yana sane ya tsine idan wanda yake neman bashi cin hanci ya san in ban bashi ba daga baya zai dawo ya biya min bukata eh ya ce in bashi dubu ɗaya sai na ƙi sai kuma ya dawo daga baya ce to shikenan tunda baka bayar ba ga takarda ka ɗauki kayan tsiyarka kuna tsammanin in ya san haka tun farko zai matsa to amma ya san cewa in ka ƙiba shi shi kuma zai ƙiba da takardar ko kuma ya dile ka gama makaranta za ka je karɓi satifiket sai aka ce sai an ba da wata dubu biyar biyar amma ita dubu biyar biyar ɗin babu rafi muka yi haka da su a je za a yi kaza sai a ce kaza za a bayar da kaza za a ba da rafi amma kaza kuma babu rasul sun ce a'a gwamnatin kasar da kanta take sa a tashoshin talbijin da jaridu da gidajen rediyo cewa dukkan wani payment da kai sai ka karɓi rasul ta sa wata ran zan yi tafiya daga yola zan tafi ko abuja ne ko port ni manta zan aje mota ta ina ake aje mota a biyar rasit haka muke a kaduna ko a abuja airport sai ka aje in ka dawo sai a ce kwana kaza sai kaza sai a baka sai ka biya rasit ka biya sai ka ce a nan ajewa ake kawai na ce to ajewa at honest risk kenan aka ce eh sai na ce wallahu musta'an sai na kulla mota na hau jirgi na tafi ne kwanakin da ne na dawo ina dawowa na zo ina wani mota shi kenan sai aka zo to mm, mm, malam ka rike kwanakin da mota ka tai na ce a ai ba ruwanka ni da na tafi na bata at my own risk ma'ana inda na dawo ban same ka ba zan tambaye ku ba a to ai mota ka ta kwana kaza na ke mishi a'a magana ta kwana kaza bai ta so ba yanzu wannan magana ma da kake ni ka shiga yanci na a matsayina na dan Najeriya kana bata min lokaci dan haka ka tafi ka bani shi kenan kawai sai tafi ofis din sai waya gate in na je ka a bari in fita na tafi suka tare ni lafiya a baka biya rasid ba ai baka biya kuɗin abin nan ba nake na aje ta ne at my own risk haka aka ce da na da ban same ta ba za ku biya ni suka ce a'a to yanzu kuna son in biya kuɗi eh za ku bani rasid a'a sai na ce na rantse da Allah ko lamikan adamawa da Boni haruna da atiku abubakar billahi da suka zo rinna ba zan bayar ba sai ce kai mutumin ina ne nake ni dan zariya ne gaba da baya sai suka kukulle aka sa kwaɗo sai suka kira ogan nace kuna karyar banza ne duk adama ba kamar lamiɗe duk a siyasa ba kamar Boni da atiku na haɗa muku waɗannan haka mu zauna da kowa ne kowa ne ne ni ba kowa bane ɗalibi ne dan makaranta ne kawai a titi ogan ke zo a ai nake miki za ku bata kanku lokaci ne ba abin da na faɗi sai na rufe mota ta kawai sai na kama hanya a kan kwaltar alhaji da Allah dawo nake ba ni da lokacin sulhu da ku ne don sulhu da koma laifi ne don na jefar da mota ta ne da na bisane ta ba ba zan tambaye ku ba yanzu kuna son ɗauki kuɗi in ba ku kuma ba ku ba ni rasid ba nace kuna jin wannan maganar yanzu idan na je na kai ku police station aka yi filing case muka tafi kotu da ku a kan ita maganar kafin ma ba da kuɗin tukuna kun fa saba dokar ƙasa ne kai lawa ne nake ba abin da ya shafe ka ko menene ne wani buɗe miki alhaji mu ba tuna muke so ba nan ce ni kuma dama ita ta kawo ni to abin da nake so ku dubi jama'a an ce ka aje mota a your own wato in ta bata ba ruwansu kuma ka aje an ce ka biya kaddara ka yadda za ka biya ka yadda za ka biya to amma dole a baka rasu don haka duk wani payment da kai kaf ko a ina ne a baka rasu in ba a baka rasu ba to duk abin da ya biyo baya you will be held responsible for that asarar ta koma kanka sai sa za ku ga sai ka ɗauki kuɗi sai ka ba mai mota da ka ba shi da matsala ta faru shi kenan sai a ta hayaniya ba ka da rasit da ka rika rasit ɗin nan mota ce ka hawo ta nora ashirin dole a ba ka rasit amma an ɗauki cewa ba sai an baka ba in rikici ya faru ka tafi baka da gaskiya baka da dalili saboda haka galibin abubuwan da suke faruwa an haife mu ne in a corrupt or in the most corrupt system tsarin da ya fi kowane rashin gaskiya a duniya har rubuta mu a cikin ka'ima a cewa ƙasar mu gashi gashi sai sa duk sanda aka zo hadisi da magana a akan cin hanci ba sai 'yan Najeriya su kara ne ina ka ba cin hanci Allah ya ma ka hana abin da zan gaya muku duk abin da na doko ya fi kalli dan baka san ka tana da babin ka da kuma ka sare ka ku yi jamaki ki mutuncinka a wulaƙanta ka an kuma wani abu kar ko biyo baya ku ban nike wani ya sake tare ka shi nan ka zama saniyar tatsa nake takaddun naira dubu biyu kafin shekara ta kewayo an ɓata maka lokacin da ya fi dubu goma kuma ka ba da kuɗin da sun fi naira dubu ɗaya ko dubu biyu ɗin kuma ya zama akwai yanayin da in ka taho dole ka koma sai a ce yau doka ta yi zafi ko kun fahimci irin wannan jama'a don haka har ya zama yau jami'an tsaro na ƙasar hanyar duk da za ka ka tabbata mai laifi haka ne suke so don haka yau road safety in za su tsaya a kan kwana suke tsayawa saboda kana shawo kwana ba kai aune ba sai ka gamsu ba ka da lamba ba ka da driving license ba ka sa seat belt ba don jaka ta fashe kaza kaza amma koma ka dubi duk waɗannan abubuwan amfanin ka ne ba amfanin su ba ne amma sai suka zama su ma maraba suke ka saba dan in ka saba to a lokacin ne za ka ɗan ba da wani abu da zai shiga aljihun amma ba haka ba idan ka zo baka da lamba road safety ya rubuta maka tara ka je ka biya tarar ka yi lambar ka zauna lafiya waɗannan da wasu abubuwa ne waɗanda ina son in gaya mana mu alaƙanta waɗannan maganganun da lakcocin da yi muku akan demokuraɗiyya da kuma matsalar jin civil law wannan yana daga cikin civil law wasu tsare-tsare ne waɗanda in ka san su to za su taimaka maka kwarai da gaske wajen ka zama kana zaune lafiya kuma kana zaune da izza su waye masu son tambaya kan su ce an hana su eh, eh. eh. yana cikin cin hanci ne a tsarin dokar ƙasa da Allah ku kashe ga wutan nan jama'a kowa ya saurara muna da magana ne da za a saurara ku saurara jama'a ba a ba da ko kwabo wajen beli ku saurara jama'a dokar ƙasa ba a ba da ko kwabo wajen beli idan ka je doli kar ka je da baki bari ku je da kuke faduwa zuwa za ka yi da baki a kai ka wurin DCO sai ka roƙa duk abin da ke wahalar da ku har yanzu al'ada kuke bi rubutawa za ka yi koda da hausa ne ka sa adireshinka ka sa sunanka ka bayyana makasudinka daga ƙarshe ka sa sunanka ka yi sigineta sai ka sa jet sai ka je ka gabatar a rubuce sannan ya zama kana da carbon copy kana da wani kofin a gida idan aka ƙi baka dole kun fahimta aka ɓata maka lokaci ko aka nemi wani abu a wurinka sai kuma ka rubuta petition shi wannan petition da za ka rubuta akwai hukum